yau litinin 20 ga watan jumadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu daidai da ɗaya ga watan April shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan lokaci ne na musamman da muke miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin zaɓin shi ne da yarjewan shi ya ba mu iko na magamin cika ma 'yan uwa alkawari na karantar da wannan littafi mai suna bugiyatul musulmin wa kifayatul wa'idina wal mutta'izin amma kuma littafin ba wai za mu bi tsoron abin da mai littafin ya rubuta ba ne kamar yadda aka saba a al'ada a tsoro ko a zaure da aka saba karantar da wannan littafin aƙiganin gaskiya littafin bugu bugiyatul muslim littafi ne wanda ya samu karɓuwa musamman ga waɗanda suke karatu a wannan fage da na ambata to amma sai dai littafin yana tattare da wasu abubuwa na kurakurai wanda waɗannan kurakurai ga duk wanda bai ƙoshi da ilimin hadithi ba to kusan sai dai ya gansu nan ya bar nan to kuma ba daidai ba ne a waye gari mutum ya rika danganta ma annabi abin da ba nashi ba shin kana sanani kake danganta ma annabi abin da bai da alaka da shi to ka sani kana cikin hadari ba dan karami ba hadisi ya tabbata annabi ya ce duk wanda ya man ƙarya to ya tattali kujeran shi a wuta to in kuma da jahilci ne kake danganta ma annabi abin da bai tabbata daga gare shi ba baka da wani uzuri inda dama ba wanda ya sa jahili ya je karambani shiga harkan malamai to a wannan yanayi ya zama wajibi ya zama tilas a zauna a bayyana ma al'umma gaskiyan al'amari ba don komi ba sai don abin da na riga na ambata cewa wannan littafi na bugiyatul muslim ya samu karbuwa so da littafi ne na wa'azi littafi ne da yake ɗauke da ayoyi da hadisai da zantuttuka na magabata wanda malamai da suke wa'azuzzuka da limamai da suke hudubobi to suna cin moriyar abin da ke cikin littafin nan to wannan malami wanda za mu bi wannan takhariji shi wanda sai dai masu son su ji wa'azi ko masu son a yi a sauka su je su ɗare mumbari suna ba ko su haye mumbari suna wa'azi to sai dai mu ba su haƙuri da cewa mu a haƙiƙanin gaskiya za mu tsaya mu bi mu tantance abubuwan da malam ya kawo na takharijin waɗannan hadithan da suke da buƙatan yi takharijinsu kenan littafin zai yi amfanar da nau'in mutane uku nau'in mutum na farko wanda zai fi cin moriyar wannan shine ɗalibin hadithi wanda yake son ya koyi ilimi na hadithi kuma ya ga yanda ake takhrije a aikace to wannan zai taimaka mashi matuka da gaske ta yadda zai rabota da ribobi guda biyu riban farko shine zai ji wasu a istilahat na hadithi wanda mai yiwa ƙarfin karatun shi da kuma ɗan daidai gwargwadon matsayin shi a ilimin hadithi bai kai kai wannan wajen ba to zai rabotu da waɗannan bayanai da mala ya kawo daidai gwargwadon mu ga wannan fage to za mu yi ƙoƙarin mu bayyana ma al'umma saƙon da wannan abin yake nufi sannan kuma ɗalibi zai samu ya iya tacewa da tantance duk wa'azin da zai yi ya zama yana faɗin nagartacce ne ingantacce ne sannan za mu rika ƙoƙarin zuwa da sharhin wasu daga cikin hadithai da kuma tafsirin wasu daga cikin ayoyin kun ga wannan mutum da ke wannan aji na farko da muka ce zai fa'idantu kun ga shi zai haɗa fa'ida baki ɗaya kenan kenan duk sanda aka tsawaita lokaci na takhariji ana bayyana wane ya ruwaito a waje kaza amma ruwayan shi gashi wane ya ruwaito waje kaza ga hukuncin ruwayan shi ga abinda malaman jar suka faɗi a kai to shi wannan ɗalibin ba zai ƙosa ba ɗalibi na biyu shine wanda kawai shi so yake a gaya mai wanda ya inganta kawai aiki zai fa'idanta don za a faɗi amma sai dai kuma sai ya yi haƙuri da dogon zango amma na uku ne wanda shi kai a faɗi a faɗi yanzu yanzu an ji mai miƙe ci gaba da ƙarasuwa wannan shi ma zai fa'idanta amma fa'idan nashi za ta kasance tana da tsawo gasi gaskiya to kasancewa na ga dacewa musa a wannan aji saboda aji ne wanda muke karatun mustalawal hadith ake karatun usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya al qur'an usulul tafsir ya kamata ya zama ajin akwai aikin a aikace ana zuwa ana musu musamman a wannan fage na ilimin hadisi kuma za ku zo ku ji abin da malam zai ambata gane da matsayi da martaban ilimin hadisi mai yiwa abin da zai faɗin ya zabarar da himmanmu wajen magamun fa'idantu da wannan ilimi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan takariji na wannan malami sunan shi Ɗarikul janna fi takariji a hadithul buguya, buguyatul muslim ba buguyatul kulli muslim ba shi buguyatul kulli muslim kamar yadda muka sani littafi ne suna buga shi a gajeren kari haka kun gano wannan da kyau ku tun da gajeren kari ake buga shi kaga ya sha bamban da shi wannan da za mu riƙe za mu karanta a yanzu ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu marubucin wannan littafi shine Ismail buna Akibo buna Ahmad Abu Abdurrahman Aldosowi nijiri. al'athari asalin sunan shi ismail ɗan akibo don mutumin ƙasar nijar ne wanda ya wannan aiki ɗan garin dosa ne kuma ana mai laƙabi da al'athari ana mutum ne wanda yake tasirantuwa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karanta su karantar da su da kuma tacewa da tantance su Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi alamin ya ce, rahmanir muna fara karatun wannan littafi da sunan Allah mai rahama mai jin kai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dukan godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna roƙon ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla wa mai yudlil fala hadiya duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya magam dakatar ya shiryar da shi akan madaidaiciyar hanya to babu wani wanda zai iya batar da shi wanda kuma Allah maɗaukin sarki ya taɓar ya batar da shi ya haramta mai shirya babu wani wanda zai iya shiryar da shi ya daidaita shi akan madaidaiciyar hanya Wa shaɗu Allah ilaha illallah الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne amma ba'adu bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah zancen da di ya fi kowane zance zama gaskiya littafin Allah ne. Wa khairar hadi hadi Muhammadin sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Mafi alherin shirya, ita ce shiryar da Allah madaukin sarki ya aiko manzan shi da ita. Wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura baki ɗaya a ɗauko al'amari a ce wannan al'amari sharri ne to babu mafi sharrin al’amari da aka ƙirƙiro da sunan addini wa kulle muhdathatin bid'a duk wani abin da aka ƙirƙiro bid'a ne wa kulle bid'atin dalala duk inda bid'a take ɓata ce wa kulle dalalatin finnar sannan duk inda bata take wuta ce makomanta da mai yinta Ya ayyuhal ladina amanu ta taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron shi, kada ku kuskuren mutuwanku ta iske ko face kuna musulmi. Diyan da za a kai goro a kai a kifa a kifo a faɗa a tashi a kai a komo, to dai ka tabbatar da cewa ƙarshen al'amari rayuwanka ta tike zuwa ga mutuwa ne a bisa tafarki na musulunci ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku jama'a ku faji tsoron Allah matukan jin tsoron shi kuma ku sani cewa shine mahalicinku wanda ya halice ku daga rai kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta ma matan wannan rai abokiyar zama daga jikin shi wa batta humari, rijalan kathiran wani sa'a. ta tsakaninsu ne Allah madaukin sarki ya da halittu maza da mata wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke ma junanku magiya da shi zumunta ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta inda Allah kana alaikum raqiba domin Allah madaukin sarki yana sa ido akan kowa da komi naku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku masu imani ku faji tsoron Allah in kun tashi za ku faɗi magana ku faɗi maganan da take ta daidai yuslih lakum a'malakum in kun yi haka Allah madaukin sarki zai inganta ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya biya gafarta dukkanin zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya Allah da ma'aikin shi biyayya to lalle wannan ya rabauta da rabo wacce take mai girman gaske wannan ita yake ce ma hutubatul haja kasantuwan malam ya buɗe littafin da ita tare da cewa duk wanda yake nan ya haddace kuma ya san fassara shi yasa muka zo da fassara na kai tsaye ba tare da sharhi da wani ƙarin haske na wannan hutubatul haja kuma abin da aka fi so shine duk wanda zai yi jawabi ya kokarin ya ga cewa ya buɗe jawabin shi da wannan hutuba da ta tabbata cewa Allahu alaihi wa alihi wa sallama yakan fara jawaban shi da ita Allah madaukin sarki ya sa mu dace kai tsaye wannan malami sai ya ce alba'ithu ala tahqiqil kitab me dalilin da ya tada himmanmu ya jagorance mu ya kai mu zuwa ga meta haƙiƙin wannan littafi abin da yake na littafin ne mu tabbatar abin da ba nashi bane mu kauda abin da ya zama cewa haƙiƙanin gaskiya ya tabbata mu tabbatar wanda bai tabbata ba mu kore abin da ya zama bai inganta ba a littafin aka tabbatar da ingancin shi mai ƙoƙarin tabbatar da rashin ingancin shi mu zaunar da komai a mazaunin shi inda ake kuskuren danganta magana zuwa ga mai ita mai ƙoƙarin raba ta da inda aka danganta ta mu miƙa ta inda ta cancanta ta zama ita ce wanda yana daga wani ɓangare daga cikin ɓangarorin ta haƙiƙi to menene ya kai mu zuwa ga wannan aiki na ta haƙiƙi to sai dai mala ce fa haza takhrijun li ahadith kitab bughyatil muslimin hakikanin gaskiya abin da ke gaban ɗalibin ilimi a yanzu yake karantawa ba komi ba ne illa takhriji ne na hadithan littafin bugyatul muslimin limu'allifihi sheikh alhaj Uthman bin Abi Bakar Imamu Harra Hamdallah bidawlati Mali wanda marubucin wannan littafi babban malami alhaji usman ɗan abubakar limami ne na hara Hamdalla a daular mali mali sosai da kuka sani na afirka wa ƙarƙumtu bihi mala ya ce na tsayi ne in gabatar da wannan hidima lamma ra'aitu min ikbalil ikhwa alaihi irin yadda na ga ‘yan uwa sun fuskanci wannan littafi da rasatan wata risan suna koyan karatu a cikin shi kuma suna karantarwa. Ɗalibin ilimi in ya zo zai rungumi littafin Bugayatul Muslim ya je tsoro a zauna a karantar da shi wannan ilimi kuma an jima ka same shi ya kwaso abin da ya koya ɗin yana wa'azi da shi. فأردت أن أساهم في تسديد ما تضمنه الكتاب malaici sai ne ƙoƙarin kainawa ɗauki da na. in daidaita abin da wannan littafi ya ƙunsa mimma ya ta'allaku bi nahiyatil hadithin nabawi musamman ga abin da yake ɓangaren hadithan annabi irin wannan aiki aiki ne wanda ya cancanta ya dace a ce shi al'umman musulmi suke tsaye wajen yin shi ba wai mutum ya leka don ya ga an kawo sa hadithai da ba su tabbata ba cikin littafin sai ya sa guduma ya kwantsame littafin duka a sai kai kokari ko da duk hadisan ba su tabbata ba sai kai wannan aikin takharijin ka taimaki musulmi wani abin da ya yi abu ne mai kyau to madalla amma kurakuren shi to bari a gyara wannan shine aikin da magabata suka yi tun da da kuma suka ƙare a haka rayuwarsu ta zama ba sa hassadan 'yan uwansu da suke raye tare da su kuma ba su yi hassadan waɗanda suka gabace su a wannan harka na ilimi ba kuma haka muka tarar da malaman zamanin nan sun tsaye wajen wannan aiki na ƙoƙarin gyara ma juna abin da suke a kai na kuskure domin su komo ga daidai in kuma Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa sai su yi ƙoƙarin gyara abin da suka yi suka barin domin suna lahira su amfana kuma 'yan baya da ke raye su masu amfana misali ɗaya kaɗai ɗauko fadilatul allamatul muhaddithul athar bi abdurrahman muhammad bin nuh al-albani Allahu yarhamuhu wannan kusan shine aikin da ya gabatar a rayuwar shi baki ɗaya. akwai littafin da ya fi kusa da ɗaliban ilimi shine fiqhu sunna da sai da sabi yi. sai da sabi ya tara hadithai da abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin littafin shi albani kuma gogaggen malamin hadisi ne da ya duba littafin sai ga littafi ne wanda yake cike da alkhairai to amma a wani fannin kuma ga wasu abubuwa da ido in yi gani ba zai iya shiru ba domin ba daidai ba ne maimakon ya ɗaura ma wannan littafi karan tsana ko kuma a murkushe littafin baki ɗaya a waye gari ba amfana ba to sai ya ɗauki alƙalamin shi ne albarka sai tallata ma duniya littafin cewa wannan littafi na fiƙin sunna to baiwa ne daga Allah da ya ni'imtar da al'umman wannan zamani da wannan baiwar. To, amma baiwan tana da bukatan a cika ta domin tana da na ƙasa, sai ce tamamul minna cikon wannan baiwa da Allah ya ma musulmi. Fi takhariji hadis wanda zai takharijin littattafan fiƙi sunna. Mun gano wannan da kyau ku? ya biye khariji ya biye ta'aliki yi kaza duk ya inganta abin da ke cikin littafin shi ne abin da wannan malamin ya yayi maimakon ga wani malami da ya gabace ka a wani aikin alheri ka ce bai iya ba duk shirme yi ai na gano kuskuren shi waje kaza na gano kuskuren shi waje kaza alama ne daga cikin alamu ba inda zaka kuma abin da ya kamata ɗaliban ilimi su san mai irin wannan ɗabi'a to dan ta'adda ne wanda yake ƙoƙarin rushe addinin musulunci baki ɗaya wanda ba ma maraba da irin waɗannan malamai ilimi bai maraba da su duniyan musulunci ma bai maraba da su yanzu da yi wannan aikin kai ma akwai sauran fage shine ya ce hadisan ciki zai waiwaya to kuma hadisan da zai waiwaya su ne hadisan da ba su inganta ba to kai sai ka ɗauko waɗanda suka inganta sai ka firfitar da fikihun da ke cikinsu da fawa'id ɗin wani kuma sai ce to wannan hadisan da ba su inganta ɗin ba to bari mu zo mu ishara zuwa ga waɗanda muke da yaƙinin sun tabbata a inda shi malamin ya bayyana kaza bai inganta ba sai mu zo da madadin shi wanda ya inganta da zai amfana wani kuma sai ya ce to ai ba ai magana kan ayoyin ba sai ka kwaso tafsiran magabata sai ka kawo saboda ka cika wannan baiwar to kenan nan da wani lokaci sai ga littafin nan daga ɗan ƙaramin jizi'i ya koma ɗan mujalladi daga nan sai ga ya koma mujalladat sai ga al'umma sun amfana amma kawacin da ba kai kai ba to kuma ka gano kuskure to bari a bugi kowa ya rasa saboda hassada da ke cikin ranka kuma a tunaninka wai in baka soki aikin da wani magabacinka ya yi ba wakai kana tunanin kai ba za ka zama malami ba ko kuma malantanka ba za ta tashe ba ba inda za ka yanzu kun fahimci aikin da wannan malamin ya tsaye wajen zai ko mala ya ce wa ƙadin fa'a a bihadal kitab bugiyatul musulmin hakika an amfana da wannan littafi na bugiyatul musulmin kathirun min ulama da yawa daga cikin malamai wa talabatul ilimi da ɗaliban ilimi fi da Ifirikiyya a waɗannan garuruwa na afirka amma baki ɗaya wa Garbi khasa musamman kuma ma afirka ta yamma afirka ta gabas mun gano ta yamma an fi amfana sama da wannan littafin wa ma mimma yadullu ala safa'in niyyatil muallif wannan yana daga abin da yake nuni zuwa ga tsarkin nufi tsarkin niyya ikhlasi na mai wannan littafin wanda kullum a majalisun nan mafi girman abin da nake jawo hankalin tullab shine duk abin da mutum zai ya sa ikhlasi duk malaman da suke sharhin arba'unan nawawi na daga abin da suke faɗi dangane da littattafan shi irin su riyadus salihin da al'adkar cewa Allah maɗaukin sarki ya sanya ma waɗannan littattafai karɓuwa saboda ikhlasin marubucin littafin kalerin baiwan da Allah maɗaukin sarki yi ma Muhammad Nasiru Dinar Albani a kan littattafan shi, kai in ka samu littafi kana ganin an ce, wasa hahul albani sai ga kana zakwaɗin ka siya, kana jin an ce wa za'afuhul albani sai ga a'a ai wannan aikin manya sun sa hannu a ciki kana zakwaɗi, ba komi ke ishara zuwa ga wannan ba ikhlasi ne. na waɗanda suke wannan aiki kai ma ka yi ƙoƙari ka sa ikhlasi a komi naka kaga yadda Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a kan abin da kake yi amma muddin babu ikhlasi to ka tabbatar ba hannun Allah a ciki to ne sai mala yake cewa wa haza mimma yadullu ala ya niyyatil muallif rahimahullah wa as'alu Allah lima ana bi sadadihi ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya kawo man agaji ya tallafe ni akan wannan abin da na tunkara wa mimma hamalani ala hadha aidan malaci har ila yau yana daga abin da ya zabarar da ni akan wannan aiki anni wa qadara aitul iqbala alaihi yayin da naga jama'a sun raja'a kan wannan littafi baki daya wa kana al muallif qad zakara fi taqdimatil kitab kuma shi wannan marubuci a muƙaddimar littafin ya ambaci annahu lam yadhkur fihi illa sahih cewa babu abin da zai ambata cikin littafin nan sai ingantacce min al ahadith daga cikin hadisan annabi lakinni wajadtu ba'da zalika qadam madaja kitabahu bi ahadith tarata da'ifa sai ga littafin a wani lokaci ya cuɗa shi da wasu hadisai waɗanda in ka kalle su a ma'auni sai ga masu rauni ne wa ukhra a wani ma'aunin kuma ka ɗora hadisan da yake kawowa sai ka samu hadisan maudu'a. hadisai ne na ƙarya wa addallu dalilun ala zalika mala yace dalili mafi zama ƙarara daga cikin dalilan da ke nuni akan haka annahu nasaba jumlatan min al-ahadith inda takharijihi laha akwai hadisai masu tarin yawa wanda ya takharijin su amma da ya zo ishara zuwa ga waɗanda suka fiffitar da waɗannan hadithai sai ya danganta su ila kitabil mawdu'at zuwa ga littafin mawdu'at na ibn al-jawzi shi kuma ibn al-jawzi ya rubuta littafin shi ne domin fa ya bayyana hadisan ƙarya da basu tabbata ba malamin da yake bai da ƙwarewa a cikin harkan hadisi sai kuma ya shiga wannan littafin sai ya da zan sai ya kawo kuma za ku zo za ku ji tun daga muƙaddima ya buga ƙirjin cewa duk hadisin shi ingantattu ne to kuma gashi a cikin littafin sai ka ga ya ce wannan littafi ya hadisin ya ɗauko shi ne a cikin littafin mawdu'at da kuma littafin al-la'ali masnua littafin al-la'ali shi ma littattafai ne fi ahadithil mawdu'a na suyuti ne ko tafai ne wanda yake tattare da hadisai kuma na ƙarya shi ma kuma ya ɗibo daga ciki ya kawo shi ne mala ya ce kai wannan al'amari kuma an ce fa hadisai ne ingantattu a cikin nan to bai kamata a shiru ba thumma innahu qad waqa'at lahu iddatu Ban banda wannan ma an samu kurakurai da yawa sun faru fi a ahadith kitabe da ya yazo kharijin hadithan cikin wannan littafi nashi wa akhtaruha mafi hadari daga cikin waɗannan kurakurai annahu nasaba hadithan ila sahihaini yakan danganta hadithi ya ce Bukhari da Muslim ne suka fitar da hadithan walam yukhrijahu in kuma kaje ka duba sai ga Bukhari da Muslim ba su fitar da hadisin ba wa inna ma huwa hadithun da'ifun kuma sai ga hadisi na da'ifi kad akhrajahu Abu Ya'la fil Musnad sai ga Abu Ya'la ne ya fitar a cikin Musnad me alakan hadithin da ya zo a cikin Musnad Abu Ya'la musnad abi ala kuma a ce al-imam bukhari ko muslim ne suka fitar kuma ga hadisi ne za'ifi da bai tabbata ba kuma an danganta shi zuwa ga waɗanda su suke ruwaito hadisi sai hai kaga wannan akwai hadari ba dan karami ba wannasu fi tilkal bilad su ko mutane a waɗancan garuruwa illa man rahim Allah sai wanda Allah ya tsamar la ilma lahum bi hazal ilma sharif ba su da ilimi kwata-kwata da wannan ilimi mai ɗaukakan daraja a'ani ilmal hadith ba su da masaniya ga ilimin hadisi wahad ke ta faɗa mutane a ƙasan afirka mafi aksarinsu kawai suna faɗin maganganu ne amma ba su da haƙiƙanin masaniya dangane da ilimin hadisi fakan min alimin mashhurin malai ce da yawa za ka samu malamin da ya shahara yusharu ilaihi bilbinan wanda ake nuna shi da yada saboda shahara ya hara'un nasu ila wa'adihi wa muhadaratihi za ga yana shajji a mutane a ta ihun kabbara yana motsa aƙifansu wajen wa'azi da muhadaratin ɗin shi wata rahu ya kifufin nasu wa'idan daga ya tsaya gaban mutane yana wa'azi wa wa'azuhu kulluhu mabniyun ala hadisin maudu sai ga wannan wa'azi na shi gaba ɗaya ya gina shi ne akan hadisin ƙarya da bai tabbata ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan ne zamu saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum